Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da kuma 16. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 ta gidajen sai kuma gidajen rediyon amfani sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to sai su daddangula voahausa.com masu are assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku yau alhamis goma ga watan nuwamba na shekarar 2016 ladan ibrahim a yau ne daga nan birnin washington dc da da ibrahim alfa ahmed da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokaci kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai dubban jama'a dauke da kwalayen da ke tur da zababben shugaban amurka donald trump a zaman mai da warin launin fata da kuma tsana ko take hakkin mata sun yi zanga-zanga a titunan birane da dama a nan amurka zababben shugaban na amurka kuma donald trump yana shirin bayyana karon farko yau alhamis a fadar white house tun bayan da ya ba kowa mamaki wajen doke hillary clinton attajirai na kasar china suna kara azurta wato arzita kansu ga dangadan duk da kuma bani tattalin arzikin kasar ke fuskanta sai dai kuma suna kwashe waɗannan kuɗaɗe suna yin waje da su to kanun labaran kenan a cikin shirin za ku yi cewa biyo bayan zaben amurka baya fita haihu domin ko yanzu ana zanga-zanga a wasu birane ko menene tasirin hakan kowane ɗan gaba yana da dama idan abu ya mar daɗi ya fito ya nuna in ba abu bai mar daɗi ba ya fito ya nuna haka ma a can babban birnin tarayyar najeriya wato abuja 'yan shiya sun yi zanga-zanga su kuma menene ya yi zafi lallai su fito su ruwa su yi tsaki dangane da wannan taka hakkin ɗan adam ɗin da ake wa 'ya'yan wannan abun a dakatar da shi sannan kuma a gaggauta sako mana da jagoran ha kuma jummai ali za ta shigo da shirinta na sai bango ya tsage amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum dubban jama'a dauke da kwalayen da suke yin tur da zababben shugaban amurka donald trump a zaman mai aƙidar warin launin fata kuma wanda ya tsana ko yake da ra'ayin danna haƙƙin mata sun yi zanga-zanga a titunan birane da dama a nan amurka domin nuna rashin jin daɗin nasarar da ya samu a zaben shugaban ƙasa mutane masu yawa sun cika titin fifth avenue na birnin new york daidai gaban ginin trump tower inda zababben shugaban yake da zama dauke da kwalan da ke cewa soyayya ta fi kiyayya kalmar ta fi a turance ita ce trump wato suna amfani da sunansa wasu gungun jama'a kuma sun taru a gidan da trump yake shirin shiga wato fadar white house a nan birnin washington a daidai wato nan kan titin pennsylvania avenue a sabon hotel na trump da aka bude masu zanga-zangar sun taru suna cewa ku faɗa da ƙarfi kuma a fili muna marhaban da 'yan gudun hijira a nan a wasu sassan na yankin gabashin amurka an gudanar da zanga-zanga a biranen miami a jihar florida sai philadelphia jihar pennsylvania da kuma boston a jihar massachusetts inda 'yan zanga-zanga suka rike kwalayen da ke kiran da a tsige trump a kuma kawo ƙarshen amfani da tsarin wakilan zaben shugaban ƙasa wanda tsarin mulkin amurka ya tsayar a zaman hanyar zaben shugaba wanda kuma ya sa trump ya zama shugaban ƙasa duk da cewa hillary clinton ta samu ƙuri'u fiye da shi a lokacin wannan zabe. A can yankin yammacin Amurka masu zanga-zanga a biranen Los Angeles da San Francisco a jihar California da birnin Portland a jihar Oregon da kuma Seattle a jihar Washington sun yi maci suka tara hanyoyin mota domin nuna fusatar su da samun nasarar Trump. a yankin tsakiyar amurka an gudanar da zanga-zanga a chicago da ke jihar illinois sai tagwayen biranen minneapolis st paul da ke jihar minnesota da omaha nebraska da kuma birnin kansas bangaren jihar missouri har a jihar texas ma wadda jiha ce ta 'yan jam'iyyar republican an gudanar da zanga-zanga a wasu manyan biranen ta ciki da dallas da austin babban birnin jihar babu da wani rahoton tashin hankali a lokutan zanga-zangar babu wani daga bangaren donald trump da ya mai da martani kan waɗannan zanga-zangar nuna kyaman nasarar da ya samu da ake yi zababben shugaban amurka donald trump zai bayyana zai yi bayanan farko yau alhamis a fadar white house tun bayan da ya kawo ya ba mamaki na doke hillary clinton a zaben shugaban kasa da aka yi a ranar talata a nan amurka trump dan jam'iyyar republican zai gana da shugaba barack obama domin fara tattauna hanyoyin mika mulki ta yadda trump zai iya shiryawa don ya fara shugabanci daga ranar 20 ga watan janairun shekara mai zuwa idan allah ya kai mu obama ya yakin neman zaɓe ga dangadan da abokiyar hamayyar trump wato hillary clinton ya kuma bayyana cewa faduwan zaɓen ya yi masa zafi obama ya ce kowa ya san akwai bambanci mai yawa tsakanin na da shugaba mai jiran gado amma ku tuna shekaru takwas da suka shige akwai bambanci mai yawa tsakanin na da shugaba bush amma jami'an gwamnatin shugaba bush sun yi duk abin da ya kamata na kokarin su domin tabbatar da cewa na karɓi mulki ba tare da tangarɗa ba obama ya ce zai yi bakin sa domin tabbatar da cewa trump ya samu nasarar shugabancinsa kuma ya umarci dukkan ma'aikatan fadar white house da su aiki tukuru domin tabbatar da cewa shugaba mai jiran gado ya samu nasarar ka mulki ba ta da tangarɗa ba labaran duniya suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a washington dc attajirai na kasar china suna kara arzuta kansu gadan duk da kuma ba da tattalin arzikin kasar ke fuskanta kuma suna kwashe waɗannan kuɗaɗe nasu suna yin waje da su ana ci gaba da kwashe kuɗaɗe daga kasar ana waje da su duk da tarnakin da gwamnati take da kuma ƙoƙarinta na ganin an maido da kuɗaɗen da aka jibge a ƙasashen waje. a bana wasu ƙarin mutane 65 a ƙasar china sun samu shiga cikin jerin attajiran da suka mallaki fiye da dala biliyan wato miliyan dubu ta dala amurka abin da ya nuna ƙaruwa attajirai a daidai lokacin da tattalin arzikin ƙasar yake ja da baya mujallar forbes ta ce yawan arzikin attajirai guda 400 na ƙasar china da ke cikin wannan jeri nata ya ƙaru da kashi 14 cikin 100 abin da ya ninka ƙaruwa kusan kashi 7 cikin 100 da tattalin arzikin kasar ke yi mawallafin wata mujalla mai suna hurun report da ake buga wata-wata ya ce a cikin kasar china da ke doron nahiyar asiya kawai yawan attajiran da suka mallaki akalla dala miliyan dubu ɗaya kowannen su ya zarce yawan masu irin wani arziki a amurka wadda take da biloniya guda 535 sannan kuma akwai ƙarin mutane 94 masu akalla dala miliyan dubu ɗaya tsibiran china na hong kong da macau da kuma taiwan jerin attajiran na kasar china da aka wallafa a cikin mujallar hurun ya nuna cewa yawan attajiran da suka mallaki akalla dala miliyan 300 kowannensu a kasar ta china ya karu da mutane 179 a cikin wannan shekara kawai a da wannan jirin yana da sunayen attajirai 2,056 waɗanda kowannensu ya mallaki fiye da dala miliyan 300 rundunar sojojin amurka ta faɗa jiya laraba cewa hararen take aunawa ta sama akan mayakan ƙungiyar da ish a iraki da siriya sun kashe fararen hula 64 suka raunata takwas a cikin shekara guda da ta shige wannan sabon adadin da rundunar mayakan amurka a yankin gabas ta tsakiya ta bayar ya kawo adadin fararen hulan da aka kashe tun fara wannan yaƙi a kan da a watan agusta na shekarar 2014 zuwa da 19 yayin da aka ji rauni ma wasu 37 ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama 'yan kallo sun ce adadin ya zarce haka ne nesa ba kusa ba a watan oktoba ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta ce hare ta sama da sojojin kawancen da amurka ke jagoranci so kai sun hallaka fararen hula fiye da 300 a ƙasar syria kawai cikin shekaru biyun da suka shige alkaluma na ma'aikatar tsaron amurka sun nuna cewa jiragen saman yakin amurka ne suka kai kashi biyu na uku da dukkan hararen ta sama labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to bari faro takon da batun zanga-zangar da ake yi yanzu haka a wasu birane a nan amurka sakamakon zaben shugaban amurka akan haka na tattauna da farfesa yusuf alhassan na jami'ar kansas da ke jihar missouri ko me wannan yake nufi a demokradiyyar amurka to a takaice kamar yadda ni kaina na fahimta wato dai an yi zaɓe kamar yadda ka faɗa lafiya amma baya ta haihu me nake nufi a nan gaskiya wannan zaɓe da aka yi wato ya ba wa mutane mamaki yadda aka yi mr donald trump ya ci wannan zaɓe na 270 na abin nan wakilai na musamman wato electoral vote inda har a yanzu da ana nan ana kirgar wato ƙuri'un ba a gama ba kuma wannan ƙuri'u da ake samu wanda ke cewa popular vote ta fi shi yawan samun kuri'u. wanda amma kamar yadda ka sani cewa wanda ya samu wannan 270 na electoral vote wani wakilai musamman shi ne zama shugaban ƙasa to wannan ya tayarwa da jama'ar ƙasar amurka a wato hankali tun ma ba ma magoya bayan ta ba don kamar yadda na gani kuma na fahimta wato mutane kusan me za su yi akan wannan abu ba to nan da nan magoya bayanta wanda suke ganin cewa wannan abu kamar wato akwai dai wani abu wanda ba wanda ya san hakikanin gaskiyar abin da ya faru yadda aka yi har hillary ta sha ƙasa haka so shine yanzu mutane suka fito suka fara nuna damuwarsu suna zanga-zanga a garuruwa daban manyan birane a nan kamar yadda kai bayani cewa gaskiya wannan zaɓe a amince da shi ba ko kuma bai dace lallai ba ta sake gani ba to prof da yake ba abu ne da aka saba gani zan ce aka saba gani a nan amurka ba shin wannan zai iya yin wani tasiri ga wannan zaben ko kuma ga gwamnati mai zuwa wato kasar nan tana da wani abu da wanda ake cewa wato wannan freedom of speech da kuma freedom na abin nan yin zanga-zanga kowane ɗan ƙasa yana da dama idan abu ya mar daɗi ya fito ya nuna in ba abu bai mar daɗi ba ya fito ya nuna so wannan suna amfani da damar da constitution ɗin ƙasar nan ya ba su na nuna cewa rashin jin daɗinsu na donald trump ya ci zaɓe to har a yanzu babu wanda ya san inda wannan zanga-zanga ta dosa kuma ba a san yadda za a ƙare da ba gaskiya kamar yadda ka sani wannan abu ne da aka fara shi jiya zai ƙare yau zai ƙare gobe zai ƙare wannan sati to babu wanda ya san wato karshen wannan al'amari amma babu shakka a takaice kamar kasa ta dan kama wuta saboda yadda ra'ayin mutane yanzu ya sha bambam kuma yamma ya nuna mana kasar nan cewa wato alaba take biyu masu murna suna nan suna murna su waɗanda suka zaɓi Mr. Trump. Lallai shugaba adali mai sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya. to a can babban birnin tarayyar najeriya ko 'yan kungiyar shiya ne suka yi zanga-zanga na cewa an yi biris da shugabansu da aka kame yau watanni goma sha ɗaya amma gwamnatin tarayya ba ta ce komi ba ga hassan maina kai da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Zariya masaka! Justice, justice! We yadda wasu 'ya'yan ƙungiyar islamic movement of nigeria suka gudanar da zanga-zangar lumana inda suka mame ofishin hukumar kare haƙƙin bil'adama ta nigeria da ke nan abuja domin neman a sako shugabansu sayid ibrahim alzakzaki abdullahi muhammad musa shine jagoran masu gangamin an je an harbi jagoran mu an ji mishi ciwo yanzu idon shi ɗaya ma baya gani kuma sun aje sun isa sake shi su basu kai shi kotu ba sun ce bai wani laifi ba suna kare shi ne to wani irin kariya ne kake ba mutumin da ka je gidan shi ka harbe shi ka kashe mishi ƴaƴa kuma ka ki ka sake shi ka ƙi ka kai shi kotu saboda haka kuma human right commission ba har yanzu ba su yi wani abu ba mun zo nan so da daman gaske ko lokacin amma ran da burita ya zo nan kawai ce shi mutum bakwai kawai suka kashe sai suka fitar da report ɗinsu akan cewa an tare mishi hanya an wulakanta shi dole a hukunta wanda suka abin nan to kaga wannan rashin adalci ne shi yasa muka sake dawa gurin su ya kamata su a matsayin su na hukumar kare haƙƙin bil'adama su magana akan cewa babu wata doka da ta ce a kama mutum a aje shi ba a kai shi kotu ba a kai shi kuma ba abinda nake ce maka shine ita fa gwamnati bata kai malam kotu ba yanzu ba magana a jira kotu bane ai suna zuwa kotu sun zo kotu sun ce wai suna kare shi ne to bai son a kare shi ba ma son irin wannan kariyar. Mutar Abdulrahman Awal daya daga cikin jagororin wannan zanga-zanga ya nuna takaicin yadda hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya ta ɗauki matakin gaugawa yayin da babban hafsan sojin Najeriya Laftanar Janar Tukur Buratai ya kawo koken cewar 'yan shi'a sun tare masa hanya a Zaria amma sai gashi wata da watanni tana ta jan kafa dangane da nasu koken lokacin da aka yi an zaria gaban sojoji laftanar janar burta yusuf burtai ya zo ya kawo kara a gurin su dangane da cewa an yi kokarin hallaka shi sun yi zabura awa 24 suka fitar da panel wanda zai bincike dangane da haka to mu kuma fa yau wata watanni goma sha daya da wannan waƙiyan babu wani abu da suke cewa dangane da wannan to yanzu ta kamar me kuke so a yi lallai su fito su ruwa su yi tsaki dangane da wannan taka hakkin ɗan adam din da ake wa 'ya'yan wannan abun a dakatar da shi sannan sannan kuma a gaggauta sako mana da jagoran mu to sai dai kuma babu wani jami'i a hukumar kare haƙƙin bil'adaman da yadda ya ce komai kuma jami'ar hulɗa da 'yan jaridu ta hukumar ta ce babban sakataren hukumar ne kadai ke da ikon yin magana da 'yan jaridu yayin da kuma ta ce mana baya nan hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria dan adam To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe goma na safe da minti goma sha hudu. Ga kuma shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraro. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shiri. Yau cikin yadda Allah Hajiya Zainab Ahmed, minista a ma'aikatar kasafin kuɗi da tsare-tsaren tattalin arziki, za ta iya ba da amsa ga dukkan tambayoyin da aka mata a wannan fili na sai bango ya tsage. magana ibrahim sd ko mai aikin sama yanya ba sakatare na kungiyar muryar ma'abota kafar yada labarai da ci gaban kasa tambaya ta ta farko ita ce ganin gwamnati ta ware wasu kuɗaɗe a baya don tallafawa masu ƙananan ƙarfi cin wani shiri ne kuke yi don wajen wajen ganin gwamnati ta wajen ganin tallafin nan ya isa ga yan karkara musamman wanda aka ce sai ta yanar gizo ne a cike wa'annan fama-famai kuma ga shi yan karkara ba su san wani abu kwamfuta ba wallahi har su cike wannan fom sannan tambaya ta ta biyu ita ce a matsayin ki na minista na ministan kasafin kuɗi wani alfanu yarjejeniya da gwamnatin ƙasar india ta yi ga gwamnatin najeriya nan cin wani tasiri wannan yarjejeniyan zai haifar a wannan kasa mu najeriya eh, guda biyu kenan eh to tambayar ka ta batun indiya din nan ta ba da ansa wani ya yi tambaya a kai a saboda haka za ta baka ansa ga tambayar ka ta farko minista gare ki malam na ji daɗin wannan tambayan da kai saboda shugaban mu eh, president muhammadu buhari cikin duk tsare-tsaren da ake abin da ya fi faranta mishi rai shine wannan tsarin tallafi da aka yi domin taimakawa marasa ƙarfi tsarin nan da aka yi a cikin tsarin kuɗi na wannan shekara an keɓe kuɗi eh, biliyan ɗari biyar domin wannan tallafi kuma na fara bayani ɗazin an riga an fara kudaden da na ce an ba wa bankin kai da kawo wato bank of industry minista ban tare numfashin ki ba don ganin lokaci eh, shi a eh. ai tambaye shi akan cewa yan karkara tunda ah, an ce ta yanar gizo za su nemi ah, ko mutum yana iya neman bashin nan ta dandali ko kuma yanar gizo so su mutanen karkara da ba su da shi waya za su tambayar sa kenan to to to to to tambayar shi kenan eh. akwai cikin wannan tsarin akwai wani tsari da aka yi na cewa za a rika ba wasu kuɗi har ma ana cewa kuɗi naira dubu biyar kowane wata abin da muka ne mun samu wasu bankunan wanda suka nemi ah, agent agent wanda za su shiga ƙauyuka su je su rajista mutanen wanda ba za su iya fitowa cikin gari ba in suka musu rajista za su ba su kati sannan agent din nan da bankin kansu su ne za su rika ba waɗannan mutane wannan kuɗin da aka da aka shirya za a ba su a kowane wata akwai abin da ake kira ban sani zuke da hausa biometrics hajiya <laughs> to ni ma ina jin sai na tambaya abokanan aiki ci gaba da bayani <laughs> za a ba su kati sannan kowane wata za a ba banki gida daya kowane state ko banki gida daya da aka za a ba wannan aiki bankin nan za su yi amfani da branches su za su yi amfani da menene sunan microfinance bank za su yi amfani da agent wanda suke cikin ƙauyukan kansu kamar a ce akwai ƙauye wanda akwai masu sai da recharge card za sabu shi mai recharge card din nan sai da recharge card din yana da waya ke ko eh. wasu mutanen da muke son ba waɗannan kuɗaɗen wasu ko wayan ba masu waya kuma nasu ya fi sauki saboda ta hanyar waya za su ga cewa an sa musu kuɗi a account din su hmm. bankuna za su je har ƙauyuka su buɗa mutane ah, account na banki sannan kowane wata banki da waɗannan ejen agent din nasu za su je garurrukan mutane mutum ba za a ce je da local government je an shigo ba za a je ne ƙauyukan su a ba su kuɗa amma sai an gama wannan registration don a tantance cewa mutumin nan mutanen nan gajiyayyu ne sosai suna bukatan wannan tallafi kuma ba wai za a zaɓe ka ne don kasan wani ba kawai za a zaɓe ka ne wanda an je an yi taro da mai unguwa da kuma manyan unguwa za a ce musu wane ne wanda suke suna bukatan taimako a wannan unguwan naku sai su ce wane kaza za a je gidan wane kaza ɗin a yi shi a yi shi tambayoyi a ce wani irin aiki kake yi mutane nawa ne a gidanka ah, yara na makaranta to haka za a yi rajistar mutane kuma haka za a rika fara bada da kuɗi kuma wannan cikin wannan tallafin banda kuɗin da gwamnati tarayya take world bank ma sun kara mana wasu kuɗi a kai kuma har yanzu ila yau akwai wasu bankuna na kasashen waje da suke da also suna da kwaɗayi su kara kuɗi a kan wannan saboda an lura cewa hanya ce da za a iya da mutane da yawa a taimaka musu. to minista mun gode da wannan bayani ban san ko za ki ansa tambaya ba ko kuma dai kawai mu baki tunda na san kina da mitin ɗin da za ki je Eh, ina iya minti ah, biyar. To, to mutum na gaba na ƙarshe ka matso ka yi tambaya ko? Salamu alaikum. Wa alaikum. Ya kubu yobe daga mubi sami karamar hukumar fika jihar yobe Najeriya mazaunin garki Abuja. Tambaya ta ga hajiya a wannan filin shine cikin kasafin kudin da ake na shekara. Wai shin gwamnatin tarayya ba ta ware wa gwamnoni kudaden su da za su biya ma'aikatan jihohin su ne saboda na ga a jihar Bauchi da jiha ta ta Yobe koran ma ma'aikata ake yi tambaya ta ta gaba mhm. an ce a arewa maso gabashin nan za a giggina gidaje don mayar da 'yan gudun hijiran nan kowa ya samu muhalli za a gina musu kudaden nan an cire suna a cikin kudin tallafi koko ana miliyan cire ne tambaya ta hajji. na biyun nan ban san ko ta ba da ansa a baya ba amma dai bari mu baka da minista minista gare ki to iya to a tambayar shi na farko gwamnatin tarayya ba ta ce da kuɗi ta ce ga shi don a ba gwamnatin jiha su biya albashi gwamnatin jihar nan fa su ma gwamnati ne na kansu suna da gwamna suna da majalisar su suna da kudaden su na yau da kullum da suke ansa su amma a cikin tsarin kunnin tsarin kasan eh, wata constitution eh tsarin mulki wata kowane wata kudaden da aka samu gaba daya ana rabawa a ce federal government ga taki kowace jiha ga nata to su ne suke da nauyin biyan albashin ma'aikatansu to gwamnatin tarayya cikin bajet ɗinta ba za ta keɓe kuɗi ta ce ga kuɗi na biyan albashi na ma'aikatan da ke jihohi ba gwamnatin jihohi wannan su ne suke da wannan nauyin yin wannan eh, a tambayanka na na biyu kuma eh da gaske akwai gidaje da gwamnati ta shirya cewa za a yi kowace jihar ƙasar nan domin ma'aikata na tsakaciki su samu gidajen nan akwai kuɗaɗe da aka sa a cikin ma'aikatar manyan ayyuka wato ministry of uh, federal ministry of works sannan kuma cikin eh, wannan sabon tsari na shekarar 2017 da muke mun mun keɓe muna shirin keɓe wasu kuɗi musamman domin aikin ya tashi ci gaba sosai wannan shekarar suna ta ƙoƙarin samun filaye don kowane state an je gwamna shi ne zai ba da fili sannan a samu waɗanda za su yi aikin a samu a yi su contract su waɗannan abubuwa ana na ana yi cikin wannan eh to amma ban tare numfashin ki ba minista amma ina ganin shi tambayan shi akan fa yana batun arewa maso gabashin najeriya inda 'yan boko haram suka yi eh, ko akwai wani tanadi tambayar shi kenan akwai kokarin da state government su ma suke yi da kansu kamar a jihar borno musamman akwai gidaje da shi state governor ya fara gini na san musamman ma ya je ya zauna a bama saboda ginin waɗannan gidajen federal government ita ma akwai kudaden da aka keɓe wanda idan aka samu cewa wuraren an samu kwanciyar hankali har ma'aikata na iya zuwa su je su fara aiki za a fara din an riga an yi plan wuraren da ya kamata a gini gini ba kuma gidaje kaɗai ba har da makarantu da asibitoci da hanyoyi akwai ayyuka da yawa da za a arewa mafi gabas To mun gode kwarai kwarai kwarai hajiya Zainab Ahmed minista a ma'aikatar kasafin kuɗi da tsare-tsare da kika sami dama kika zo wannan fili kika ansa wasu daga cikin tambayoyin masu sauraron mun gode. Na na gode hajiya eh, Jummai da kuka gayyace ni ga wannan eh, fili. Masu sauraro abin da ya sauka kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani sabon shirin. a halin yanzu kuwa muna gode wa wakilin sashen hausa nasiru alhikaya da malam yunusa buhari kumurya waɗanda suka taimaka aka ɗauki wannan shiri na sai bango ya tsage akan faifai a huta lafiya oh yanzu kuma mun zo ga ra'ayoyin da ku masu haro kuka aiko muna ku za mu fara ne da sakon hafiz balarabe wanda ce hakika nasarar donald trump ta zo da mamaki ba domin ko ya nuna amurka ba su da kiblar siyasa ɗaya ko da yaushe suna sauya abin da suke so amurkawa menene na zanga-zanga ashe dai ba mutanen afirka ne kadai ke irin wannan ba bayan bayyana zaɓe rungumi kaddara kawai donald trump ya lashe zaɓe sannan hillary ta aminta da kayan da aka mata mata ta taya shi munna in ji nasiru kainuwa jiya. sai sakon lawal gigir dan masanin gigir daga jihar yoban najeriya wanda ce salamu alaikum voa hausa allah ya sa zaben donald trump ya zama alheri ga al'ummar kasar da duniya baki daya hakika shugaba muhammadu buhari kai ka umarce mu da misak tun daga sama har ƙasa to yanzu ga irin ta nan maɗauko kara da kiyashi wallahi ya kusan shekara biyu kenan tun da muka zaɓi sanatan kano ta kudu honorable kabir ibrahim gaya ba mu ganin sa ba mun aika masa da ƙudurinmu ya ƙi ya aiko mana da amsa assalamu alaikum voa hasa ba shakka lashe zaben da donald trump ya yi ya zo mana da mamaki allah ya sa hakan ya zama alkhairi ga amurkawa da ma kasashen afirka wannan sakon ya fito ne daga kabir nasir shemi dakarun ƙasar iraki ya kamata faɗan da kuke yi da mayakan is a garin mosul ku rika tantance aya da tsakuwa wajen mutanen da kuke kashewa wannan sako ya fito ne daga haruna muhammad katsina ina miƙa saƙon taya murna ga zaɓen shugaban ƙasar amurka donald trump a gaskiya ba haka aka so ba amma wannan ya ƙara nuna cewa allah ne mai cikakken iko domin shi ke ba da mulki ga wanda ya so kuma ya karɓa daga wanda ya so a duk lokacin da yake so saƙo daga badamasi aliyu rijiyar lemo kano kafin magargare ga labarai amma wannan karan ta takaice. dubban jama'a dauke da kwalayen da ke yin tur da zababben shugaban amurka donald trump a zaman mai da ware launin fata kuma wanda ya tsana ko yake da ra'ayin dan hakkin mata sun yi zanga-zanga a titunan birane da dama a nan amurka domin su nuna rashin jin daɗin nasarar da ya samu a zaben shugaban ƙasa. mutane masu yawa sun cika titin fifth avenue na birnin new york daidai gaban ginin trump tower inda zababben shugaban yake da zama dauke da kwalayen da ke cewa soyayya ta fi kiyayya wasu gungun jama'a kuma sun taru a gidan da trump yake shirin shiga wato fadar white house a nan birnin washington a dainan kan titin pennsylvania avenue a sabon hotel na trump da aka bude kuma zanga-zanga sun taru suna cewar ku faɗa da karfi kuma a fili muna marhaban da 'yan gudun hijira a nan zababben shugaban na amurka donald trump zai bayyana a karon farko yau alhamis a fadar white house inda yanzu nan jirgin sai ke sauka nan birnin washington dc Trump dan jam'iyyar Republican zai gana da shugaba Barack Obama domin fara tattauna hanyoyin mika mulki ta yadda Trump ɗin zai iya shiga fadar White House. To da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin sai an jima mu dawo muku da wani sabon shirin amma kafin mu tashi bari mu taya ashiru shitu ruma muna auren diyarsa zainab ashiru ruma da angonta jamilu bala batsari wanda za a kofar gidan mai martaba sarkin batsari a ranar asabar idan allah ya kai mu ubangiji allah ya ba da zaman lafiya in an jima kuma muna so ne a shirin mu na waya ku bayyana muna ra'ayoyinku game da samar da burtali shin kuna ganin ya dace a bar masu kiwo suna yawo ko ku a samu musu wuri guda yanzu a madun kowa da kowa nan sashen hausa musamman ibrahim alfahamed da ya tayar gabatarwa da julie gresham ta bada umarni sai injiniyan mu rob mclean ni ilana ibrahim ke cewa a ci gaba da kasancewa da sashen hausa domin jin shirin yau da gobe wanda usman da maryam za su gabatar kuma yau za su yi magana ne akan masu shafe-shafen mai domin canza kala ai saurare lafiya